mugun tashin hankali tashin hankali ko yara ƙanana yara ƙanana an ɗauke su kwana casa'in da wani abu an je an kulle su an zo an yi masu wani hukunci tun daga ɗaukan nasu da irin abin da ake tuhuman su da shi da irin hukuncin da aka yi masu duk sai ka rasa gane wai kuwa da gaske muna son Allah ya tausaya mana wai da gaske muna son rahamar Allah to wannan ba karamin tashin hankali bane ko da yake mun ji labari muna fatan kuma ya zama amma wannan ba zai sa mu rufe idanu ba ba zai sa mu rufe idanu wajen da abin da na niyya daga nan wajen karatu za mu tafi wajen yaran ne Ba ma mun ji labari kuma mu ba ba ba dan ni abin da nake ta kallo sai ina ganin kamar masu wannan abin ma shugaban kasan suke wa zagon kasa zagon kasa ake cewa ko kamar shugaban ƙasa suke wa zagon ƙasa don kamar suna son su munanta shi kamar irin abin da wannan ministan ta rika yi wanda aka cire ta ministan mata din nan sai kai kamar suna so su munanta suran shi wajen al'umma da wajen duniya in ba haka ba a wace duniya aka taba irin wannan saboda Allah wannan baƙin baƙin hukunci kuma mu shi kenan ba mu da aiki kullum sai ƙarar da ƙarfinmu akan raunana raunan nan nan fa wallahi yana da wani mai ƙarfi a tare da shi yana da wani mai ƙarfi wanda ya ce ka ji tsoron addu'ansa babu shamaki tsakaninta da Allah kuma wannan rano nan ba ya da hukunci kamar da kullum nake faɗi ba ya da alaƙa da wai addininsa mai addini ne mara addini ne musulmi ne ba musulmi ba ne matuƙan mazlumi an cuce shi ne to wallahi lamarinsa yana da haɗari ga inda ya kamata a je a ƙarar da ƙarfi an juyar da ƙarfin ana ƙoƙarin ƙarar da shi a mutanen da ba su da ba su la haula lahum wala quwwa ba su da kowane irin ƙarfi ko dabara yanzu wani irin ƙwaƙwalwa ne jami'in tsaro zai kama yara ƙanana irin waɗannan ya zo yana tuhumansu da abin da shi kan shi bai san ma'anansu abin baballe su saboda Allah da annabi shi ka saboda Allah to wannan wannan ya nuna maka irin ƙasan saboda haka sai ka ga ashe abin da yake faruwa da mu ba abin mamaki ba ne mun cancanci abin ne mu muke jawo wa kanmu irin wannan fitinan da irin wannan bala'in da yake faruwa cikin al'umma da abin da irin wannan jami'an tsaron da irin waɗannan alƙalan suke yi a kama babban ɓarawo azzalumi kila a ce belin shi naira dubu ishirin ko dubu hamsin ko dubu ɗari ba iyaka an kama barayi yan fashin dajin nan an eh, bandits an yi belin su da dubu hamsin da dubu ɗari da dubu ɗari biyu an kama yara ƙanana da ba su san abin da suke yi ba an ce wai belin su miliyan goma ko rubuta miliyan goma aka ce sai sun yi sannan za a yi belin su kila ba za su iya rubutawa ba sun su ko rubutawa a ce rubuta miliyan goma shine belinka bai sanya zai rubuta miliyan goma ba amma wai ka ce belinsa miliyan goma to gaskiya abin da nake bada shawara yin uwa cikin mu akwai lauyoyi Allah ya saka wa lauyoyin da suke tsaye akan wannan Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka yayata maganar har duniya ta ji su ma Allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma karmi bacci karmi kasa a gwiwa gaskiya abin da na yi niyya amma ka san irin wannan muna tsoron mai da abu siyasa muna tsoron mai da abu siyasa amma abin da nake niyya shine za mu magana da waɗanda suka kamata na farko dai an ce wai ma'aikata level 15 ne ake nema da na yi ƙoƙari na yi tunanin mu zo kawai mu tara su a je duk a belin su to kuma ba mu ba mu fasa ba za mu bi wannan ɗin ma in sai har sai haka din sannan na biyu kuma yaran nan za mu sa yanzu a je a nemi lauyan nasu za mu san yadda za a samar da abin da za a riƙe rayuwarsu har zuwa lokacin da za su fito kuma waɗanda suke ƙanana a cikinsu minus idan ba a sami wanda suka ɗauki nauyin karatunsu ba to mu za mu san yadda za mu yi mu ɗauki nauyin karatunsu har illa ma sha Allah har illa ma sha Allah ba don muna da shi ba ne. don wanda ya wajaba su yi wajibin su ba su yi bane don wanda ya kamata a ce sun yi ba su yi bane Allah ubangiji ya taimake mu amma daga yanzu da kamar mai na ce niyyata daga nan mu tafi prison din da suke amma ina ganin ba shine hanya mafi dacewa ba za mu nemi wasu su nemi lauyoyin da suke tsaye a kansu mu san bukatan da abin da za mu iya yi in Allah yadda ba zai gagare mu ba Allah ubangiji ya kyauta Allah ya gyara muna tabarruki muna neman albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don alkhairinsa ta game mu fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kulluhu barakatun dukkanin jikinsa dukkanin rayuwarsa albarka ce wa idza sa'altani ya akhi an ma'ana tabarruk ya kai dan uwa in ka tambaye ni me ne ma'anan tabarruki fa inna ma'ana tabarruki sani cewa ma'anan tabarruki huwa qalabu ziyadatil khairi min Allah ta'ala shine neman kari na alkhairi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya zo ya ce maka duk abin da in ba Allah ba ba mai sa in ka zo ka tambayi bawa ka yi shirka to kwata-kwata ma bai san masarin addini ba bai san ma tauhidin ba kuma zai iya ya kafurta har manzanni kuma nassosi sun zo a cikin alkur'ani saboda haka yan uwa musulmi Allah yana karrama bayinsa kuma ya sake musu abinda duk duniya ba mai yi sai shi ɗin kuma su zo su yi kadai ba abu mafi girma ai a ce kamar halitta Ya shi nassin alkur'ani ya zo a cikin alkur'ani annabi isa yana cewa inni ya haluku inni ina halitta inni ya ahaluku kuma halitta duk duniya ba ne yin halitta in ba Allah ba saboda haka yanzu misali yau abin da kake karyatawa na annabawa da waliyai da bayin Allah bature ma yana yi amma baka taba cewa shirka ba bature ya yi waya kai ustaz kana rikewa ka yi waya ka sa kana live ana ɗauka yanzu a yanzu wannan kemura da aka sa ba wai iya jimeta suke kallo ba ba iya nigeria ba ba iya duk duniya yanzu ake kallo wannan baka ce shirka ba kuma wannan abin a tunani dai ba mai yi sa in ba Allah ba amma ta hannun bawa bawan ma kuma kafiri kuma ka yadda annabi suleiman yana cewa yana neman abin da in ba Allah ba ba mai sa ayyukumu ya tuni arshiha kabla an ayyukumu ya tini arshiha kabla an ya tuni muslimun waye ne a cikinku yana gayawa ifrit da aljanu eh, aljanu da mutane waye zai zo mun da gadon balci su gadon balkisu nan tafiya ne na wata biyu kuma duk duniya ba wanda ya isa ya kawo wannan gadon in ba Allah ba wa kana ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an takuba min makami ne karfin gaske ba na aljanu yace zan kawo maka wannan gadon kafin ka tashi a wannan fadan naka ma'ana zan kawo maka shi a cikin sa'o'i kankani annabi suleiman ya ce hai Dillu ta, jiya dule ba irin nakan nan nake nema ba ina neman mafi sauri ga naka wa qala inda ku ilmun min alkitabi wannan dan adam ne wali ne daga cikin waliyan annabi suleiman Ya ce ni zan zo maka da shi ana atika ana atika bihi qabla an yartabda kafin kyautawar ido don girman Allah in banda Allah wa ya isa ya zo da gadon balkisu ba in ana gaya maka girmansa kwakwalwarka ba zai ɗauka ba ya zan dawo maka da shi kafin kyaftawar ido to da Allah wannan in banda Allah wa zai yi kuma gashi yanzu annabi Suleiman ne yake rokon halittu su zo masa da shi saboda haka ba dukkan abu ne wanda ya sa alimta shay'an wa ghabat ankal ashiya'u kawai ka san wani abu kaɗan sai ka fito fir fir fir ka afirci kawai saboda kai Allah ya ɗaura maka masifan kafirta al'umma da shirka shi kafi shi koya duk abin da baka sani ba an je an saya a kabarin bayan Allah an ce ana muna muna tawassali da kai Allah ya kawo mana saukin rayuwa kun ce shirka ne to in aka ɗauko wannan sahabban manzon Allah wa za ku kafirta shi saboda haka ilimin da baka sani ba ka saya a iya inda ya saurare ka kuma neman tabarruki yau muka ɗauko kuma manzon Allah ne ya yi da kansa to ya za ka yi ana neman albarka manzon Allah an sha jininsa an yi masa kafo shi da kansa ya ce a a zubar sahabin da ya je zai zubar ya tona manzo Allah ce ka je ka binne shi ka boye shi ka binne shi a inda kowa ba zai gani ba an fahimci zancen ana zuwa ya tona rami ya tona rami can sai ya ɗauko jinin zai zubar sai ya tarar da kwarin da suke cikin gaba ɗaya na kasa kowa ya bude bakinsa yana kallo a zuba masa wannan jinin ya sha sai ya da jinin sai kwari suka rufe bakinsu sai ya sake ɗauko jinin zai zubar sai kwari suka bude baki wa suna jiran jinin ya shigo sai ya sake ɗagowa suka rufe baki da ya yi na uku sai ya ce to kuma dabbobi kuna so ku nuna mun wayo kenan min ma bai faɗi kawai sai ya ɗauki wannan jini shi ma ya kwalkwale ya shanye ya sude ya zo wajen manzon Allah ya ce masa yaya ka je ka boye inda kowa ba zai gani ba ya ce kwarai kuwa na je na boye inda kowa ba zai gani ba sai manzan Allah ya ce in ce ko dai ka sha ya ce ya rasulallahi na sha ne ya rasulallahi ya ce mutane sun shiga hukuwa hannunka saboda haka idan aka je yaki in ya dinga sara sai ya danna karshen kafirai kafin ya sake juyowa saboda akwai jinin manzon Allah a jikinsa an sha fitsarin manzon Allah manzon Allah ya ce mata ba ke ba ciwon ciki daga rana?' bai ce yaki kai haka ba bai ce haramun ba amma kai ko matanka ta sha ka sai an kai ta asibiti saboda haka ana neman tabarruki to ga ire-irensa fa inna rasulullahi sallam kulluhu barakatun manzo Allah sallam duk gaba ɗayansa albarka ne ولقد كان صحابة رضوان الله عليهم يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي سن كسانشي سنا نيمان تبركين منزل الله صلى الله عليه وسلم وآثاره دا غرابنسا صلى الله عليه وسلم في حياته أيا أرايم وبعد مماته بايا متوانسا ما سنا نيمان البركان abubuwan da manzon Allah ya shafa ko abin da ya fita daga jikinsa wala ya zalul na ba'dahum musulmai ba su gushe ba a bayan sahabai ila mina haza izuwa har yau ana neman tabarruki na na na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayyuhal akhul muslim ya kai dan uwa musulmi allazi yuhibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hal ta'lamu kaifa kana hubbu sahabati li rasul sallam shin ka san yadda sahabbai suke son manzon Allah to anan ne zaka gane al'amarin dukka daga so ne daga so ne soyayyen da suke wa manzon Allah ne ya kure maleji kai kuma da ba son annabi ne a zuciyarka ba shi yasa kake kallon annabi mutum ne kamar ka sha sa gani ya za a je a saya a kabarinsa a nemi albarkacinsa a sha sa kake kallo ya za a aje a shafi kabarinsa a duk wannan kai soyayyen naka ne bai kai ba abu ayyubal ansari shine sahabin da ya saukar da manzon Allah manzon Allah ran da ya shiga Madina bayan wafatin manzan Allah in ya je kabari manzon Allah runguman kabarin gaba ɗaya yake yi Marwan bunu Hakam ya zo ya gan shi a kife a kabarin manzan Allah lokacin ma bai san cewa Abu Ayyub al-Ansari bane sai ya ce masa yayi masa sawa saboda ne gwamnan Madina a ranar ya ce kai ka san me kake yi kwa? yana daga kansa fa za huwa Abu Ayyub al-Ansari ashe Abu ayyubal al-Ansari ne mai masaukin manzan Allah nan da ya shiga Madina shi kuma wannan din tabi'i ne bai maga annabi ba shi shi Marwan bunu Hakam ya ce masa niko na san me nake yi saboda me ji ituli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah nazo ba wannan dusen da kake gani na kuma ba gurin su nazo ba to wannan shi ne bambancin masoyin annabi da marar wanda ba son manzan Allah bai shiga cikin zuciyarsa ba su duk abin da manzon Allah ya shafe shi su suna gani wannan abin yana da bambanci da sauran abin da annabi bai shafa ba wannan duwatsun da wannan ɗakin da aka rufe manzan Allah yana da bambancin da duk kaburuka na duniya saboda me tana ɗauke da jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaifa kanu yu'azzimunahu kaifa ta yaya suka kasance suna girmama manzan Allah sahabban manzon Allah wa yattabuna bihi yaya suke biyayya da manzan Allah wa na bihi ta yaya suke neman albarkan manzan Allah Manzan Allah in yana alwala suna kokuwa suna fada saboda ruwan alwalan manzan Allah ya taba su su shafa wa jikinsu manzan Allah in yayi kaki ha kafin ya ce tab kowane sahabi ya da tafin hannunsa saboda me kakin manzon Allah ya fito ya fada tafinsa yana fadowa zai mulmule fuskarsa da jikinsa gaba daya kai kuma na yau kana kallon sa mutum ne kamar ka kaga tun da mutum ne kamar ka ba za ka ne su kuma sahabbai ba su taba kallon manzon Allah mutum ne kamar su ba to wannan shine bambancin mu da sahabbai bambancin masoya manzon Allah da wanda kuma suna ganin manzon Allah mutane ne kamar su kai ba kanu ko min haibati. ka gan su yadda suke sunkuyar da kansu ba sa iya ganin manzan Allah kowa kansa a sunkuye sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu a azamu fi nufusina manzon Allah shine mafi girma a rayukanmu wa nufusihim da zuciyoyin sahabbai min kulli insanin daga wani duk dan adam kuma duk karya ne fa wannan manzon Allah da ka raina shi bai isa ba a gaban gwamna kawai sai ka rikice your excellency ai kaza kaza ba a durkusa wa mutum sai gani mutum da gemun da kazo zai je ya durkusa a gaban gwamna a gaban senator yana bambado amma ka a zo a durkusa a iyaye ma a gaishe su an ce kunce shirka ne waye kaza kaza kaza to dukkan shiriri ta ne wani wanda bai kai takalmin manzan Allah ba ka je kana girmama shi yana zaune a kujera kai kana zaune a kasa kana ranka dade saboda me shi zai iya ya baka wani abu a yanzu na ce bane kullu insan ta'alau yan uwa musulmi masoya manzo Allah ku taho ku biyo ni narju'ul ana ila hajjatul wada mu je hajjatul wada'i allati mata ba'daha sallallahu alaihi wa sallam bi zamanin qalil wanda daga hajjul waba bai dade ba manzon Allah yayi wafati kaga wannan kuma shine karshen rayuwar manzon Allah kaga ba ba za ka zo ka ce mana ai wannan hadisan da ka kawo farkon musulunci a'a a hajjul wada'i ya faru fakila في zamanin Kalilin, فقد روى البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم قسم sha'rahu bainan nas manzo Allah da kansa ya raba gashinsa a tsakanin mutane ba da hi bayan an aske shi fi hajjatul wada'i hajjatul wada'i wa fi sahihil muslim ya zo a cikin sahihul muslim fa yabda'u bi shaqqil ayman fa wazza'ahu sha'ratan wa sha'ratayn bainan nas aka fara aske gefen dama sai manzo Allah ya karba shi da kansa yake rabawa mutane siri ɗaya, siri biyu siri da ka dubi girman girman abin sili ɗaya, sili biyu an yi layi manzon Allah da kansa yake rabawa mutane da Allah an raba ne su je su dafa su ci ko kuma manzan Allah ya ba su ne don su nemi albarkacinsa ya raba ne ya ba su don su nemi albarkacinsa saboda shi kansa ya san gashin shi daban yake da gashin ka shi yasa kuma ya san gashin nan akwai albarka su kuma sahabbai sun san wannan gashin daban yake da gashin kowaye a duniya kuma wannan gashin tana da amfani kuma sannan sahabbai ne suka yi da gashin za mu ji sun kala bil aisar fasana a zalika sai ya bada kansa aka aske gefen hagu sai ya aikata hakan sun makala hakuna abu talhata fa bafahu ila abi talha sai da ya gama da mutanen da suke kusa da shi sai ya sauran sai ya baiwa abu talha ya ce abu talha rike ka raba wa duk mutanen da basu samu ba abu talha sai ya karba sili ɗaya sili biyu sili ɗaya sili biyu haka suka dinga rabawa a hajjatul wada'i amma hadis ma'ana wannan hadisi an na sayi na muhammadin sallallahu alaihi wasallam wazza nafsihi ba'adan min sha'arihi bainan nas manzan allah da kansa ya raba gashinsa tsakanin mutane ya raba musu allah ya lula wanda suke kusa da shi wa aba ba'dan sashin gashin ya baiwa li abi talha ya baiwa abu talha li wazzi'ahu fi sa'irihim ya baiwa sauran mutanen da basu samu ba wannan ya bashi gashi daya wannan ya bashi sili biyu fa qalu yatabarrakuna bihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi sun kasance sahabbai suna neman albarkan wannan gashin manzon Allah yana raye har bayan wafatinsa sallallahu alaihi wasallam hatta innakum kana yaghmasunahu fil ma ma'i fayaskuna haza hazal ma'a ba'da al marda ku ji sabai abin da suke yi da aka ba su gashin ummu salma sai ta ajiye shi a madina in wani zazzabi ya kama shi ko baki mutane ko hau ya kama shi ba shi da lafiya sai zai to ummu salma eh ga wane faɗan mu ba shi da lafiya sai ta ɗauko wannan gashin ta lime shi a ruwa ya jike sai ta jire gashin ta ta take ajiyewa sai a ɗauki ruwan a bashi sai ya sha kuma ya warke kai ka san daga nan ba mutum ne kamar ka ba kuma daga nan ka san cewa neman albarkan manzon Allah da kansa ya koyar cewa lallai shi yana da albarka abin da yake tare da shi lalle kuma albarka ne saboda haka ba su jefar ba yanzu ka ɗauki gashin ka gabani mai zan yi da shi kai ma ba abin da zai yi maka balle ni to saboda haka wannan shine bambancin bayin Allah annabawan Allah manzannin Allah da waliyan Allah duk abin da ya kasance mu'ujiza ga annabawa duk abin da ya kasance mu'ujiza da manzanni zai kasance karama ga waliyai in ka karyata waliyai ka karyata nassun qur'ani ka karyata hadisan manzon Allah saboda haka albarka bayya karewa a cikin al'umma har duniya ya tashi ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa akwai waɗanda albarkacinsu ne ma Allah yake saukar mana da ruwa a albarkacinsu ne muke samun arziki har duniya ta tashi a cikin mutane ba sa karewa akwai barra'u ibnu asim sahabi manzan Allah ne shi matsayinsa law aqsama lil maulahu la abarra imam buhari da muslim sun waito wannan hadisi shi in ya zo ba addu'a zai yi ba idan yaki ya turnike a cikin sahabbai sai ce iksim ila rabbika ya ka ciwo mana bashin rausuwa sai ya ce wallahi tallahi sai mun ci raba a wannan rantsuwan a wannan yakin Allah ba zai kunyatar da wannan rantsuwa ma'anar rantsuwarsa ba zai zama na kafara ba sai su ci galaba su masayin su ba wai addu'a suke yi ba rasuwa suke yi wallahi yanzu na sai an yi ruwa Allah a take zai saukar da ruwa a tabi'i akwai uwaisul karni wanda manzon Allah da kansa ne ya tura sahabbai saboda ka gane wai albarkan ba ya kare ba sahabi ba Allah yana manzo Allah yana tura su wajen tabi'i su je tabi'i yayi musu addu'a saboda ka kai wani iri kwakwalwa kake da shi yaushe aka ce maka albarka ya takaita daga annabawa da manzanni ko daga sahabbai a wani karatu Uwaisul Karni tabi'i ne Manzala ya ce wa sahabbai duk mutumin da ya riski Uwaisul Karni ya je ya yi masa addu'a ya faɗi irin sufofinsa ya faɗi irin rashin lafiyar da ya yi ya faɗi duk yadda za a gane su ba su haɗu ba da na Abubakar sai a zamani sai na Umaru suka haɗu a Makka ya ce shin a cikin ku akwai Uwaisul Karni ya ce kai ba mu da wani Uwaisul Karni sai wani ya ce a ah, akwai ba mun bar shi can a bayan gari shi yake kula mana da dabbobinsu su ba su san ma waye ba ya ce ku kai ni wajensa yana zuwa ya ce an taɓa isu karni ya ce na'am shin ka taɓa yin cutan baras ya ce na yi akwai guri wanda bai wuce girman kabo ba a jikinka wanda bai warke ba ya ce kwarai akwai ba ka da mahaifi ya ce kwarai kuwa amma ka tana ya ce kwarai kuwa ya ce kai ne uwai sulkwarni zan Allah ya gaya mana cewa idan mun zo wajen ka ka zo in mun haɗu da ku ka zo ka nema mana gafara tabi'i ne wa ya gaya maka babu albarka a cikin al'umman manzan Allah wancan da muka kawo na annabi Sulaimanu wanda ya ɗauko gadon Balkisu daga tafiyar wata biyu mutum ne wali ne ba annabi ba ne. annabi Sulaiman ne annabi amma annabi Sulaiman yana neman wa zai ɗauko masa sai wannan wali na zamani na shi ya ɗauko gado daga tafiyar wata biyu ya kawo ya jibke masa a cikin kiftawar ido kuma waliyin zamanin annabi Suleiman da waliyin zamanin manzan Allah kamar akwai da babu ne kamar akwai da babu ne saboda mu ne kuntum khaira ummatin ukhrijat lin saboda haka manzon Allah da kansa ya ɗauka ya raba wa sahabai sahabai kuma da sun san mutuncin manzon Allah suka dinga ajewa idan mutum ya yi rashin lafiya sai su bashi suna sha wa ya tabarraku bi zalika suna tabarrukan bi asai rasul sallam idan ayyuhal ahbab daga wannan ya kuma soya faqad qasama sallallahu alaihi wasallam sha'arahu bayna sahabati li yatabarraku yanzu ne wannan ya ishe ka dalili manzon Allah da kansa ya dauka ya raba gashin sa tsakanin sahabansa dan su yi albarka su nemi albarka da shi kuma su nemi ceton ubangiji ma'ana Allah ya yi musu abin da suke so dan albarkan da ya fita daga jikin manzon Allah wa yataqarrabu bi zalikum kuma ku nemi kusanci da wannan ila Allah ta'ala qasamahu bainahum li yakuna barakatan baqiyatan ya raba ya basu ne saboda albarkar ya wanzu har ƙarshen duniya mu ma mu zo mu samu wata tazkiratan lakum ya zamanto mana kuma abin tunani sun sahabati sai sahabai suka bibi wannan din fi hubadihim fi tabarruki suna bibiya wannan tabarrukin bi asarihi da guraben manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man as'adahu Allah ta'ala wanda Allah ya ɗaukaka kashi, to kowa wanda ya arzuta ni suna samu wannan wata warar zalikal khalf halaf da nan kuma salaf suka zo suka zaji suka suka gaji salaf su kowa in ya abin da ya samu yana neman tabarruki tabarrukin wannan din ayyukan na wa amma iktisamul azfari yanzu mun bar gashi mun dawo farace kuma manzon Allah ya sa an yanke masa faracensa shi kuma faracensa faqad ahraja imamu ahmad musnadihi annahu sallallahu kallama azfarahu wa kassamaha wa kassamahuma bainan nas manzon Allah ya bar an yanke faracensa ku dawo yanzu mun dawo farace kuma sai ma ya ɗauka ya raba wa mutane kowa da abin da ya samu wato mu gane albarkan tana nan miya. imam ahmad ya fito da wannan hadisi liya tabarraku biya saboda al'umma su nemi albarkan faracensa wa amma jubbatuhu sannan kuma alkabansa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwansa na na Aisha tana ajiye da shi idan mutum ya yi rashin lafiya fana'anu na gusilu alil marba na tashfi biha injina na aisha alkebban manzan Allah wanda a shi ne ma yana jikinsa tuku ya su, idan marar lafiya ya zo za a ɗauka a sa shi, a jika shi a baiwa marar lafiya ya sha kuma ya warke to kai fanadol da kake sha kasan da me aka yi paracetamol da kake sha ka san daga me aka yi ga original paracetamol abin da ya taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yan uwa ayyul ahbab idza kana haza halu sha'arati wa zafari wa jubbati fa kaifa bi barakati kaffi sallallahu alaihi wasallam in dai wannan shine halin gashin da farace da alkibban manzon Allah yana warkar da mura lafiya to yaya kuma tafin manzon Allah faqad rawa tabarani wa ghayruhu an hanzalata buro haziyami qala wa ma aljaddi haziyama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulallahi inna li banina zawi lihiya wa ghayrahum wa haza asgaruhum fa adunani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa masab rasi wa kala barakallahu fika kala zayyanu falaqad ra'aytu hanzalata ay hadha allazi masa rasulu ra'sahu bikabbihi yuta rajulil warimi wajhahu aw shatil warimi dar mar'aha fa kulu bismillahi ala mawdi'i kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa yazhabu alwaram hanzala ta yace ina yaro kakana ya ɗauke ni muka je wajen manzon Allah yace ya rasulullahi ina da 'ya'ya masu gemu da marasa gemu ga wannan shine karamin su sai manzan Allah ya jawo shi kusa sai manzan Allah ya sa hannunsa ya shafi kansa ya ce masa barakallahu fika Allah ya maka albarka ina ma a ce ni aka yi wa wannan to ku ji wannan hanzala ta ɗo sai ya zamanto shi ma kemis yana zaune sai a ɗauko marar lafiya wannan duk sahabbai ne fa malam da zarar an samu wani fuskansa ya kumbura ko kuma ko da dabba ne ba ta ya girma ba sai a ɗauko sai a zo sai mutum ya zo ya ce bismillahi ala maudi kafin rasulillahi da sunan Allah bigiran da tafin manzon Allah ya taba sai a sa hannu a shafi gurin sai mutum inda yake masa ciwon ya ɗauka ya shafa shi kenan take ya warke hanzalata ya zamanto shi ma kemis duk magani yana nan duk abin da yake damu ka in ka zo ka shafi yanzu fa ba hannun manzan Allah bane inda ya shafa din shi kuma wani ɗaya da sahabi da manzon Allah ya shafi kansa daga ranar wanzami bai taba aske bai sake aske kansa ba haka kannin ya zama to tundurin kamar bombali ta ce ayawa ah, da ce ce haba kan da hannun manzon Allah ya taba shine zan baiwa wanzami ya aske yace ai yanzu a kai na ba rabon wanzami haka ya koma ga manzon Allah malam yadda sahabai suke girmama manzo Allah ya wuce tunanin mu wani mutum sahabi yana gonansa yaronsa ya zo ce ya rasu ya baba masifa ta same mu me ya faru manzon Allah ya rasu ya daga kai yace ya ubangiji ina so ka dauke min gani na daga yanzu ba na so in sake ganin wani abu tun da ba zan sake ganin manzon Allah ba an dauka abun wasa ne ba wasa bane wayannan su muke koyi da su saboda haka daga karshe a sayyidina Khalid bin Walid komandan manzon Allah saifullahi shi kuma wata rana manzon Allah yana umura ne shi ma yayi aski sai yayi mutane sun yi so ba za su dauka sai shi ya biyo ta gaban sai ya dauki gashin manzon Allah sai ya sa shi cikin silkensa na kunansa duk yakin da aka tafi sai a ga kari yana sara yana sara ya shiga cikin su sai ya je ba sake dawowa aka ce masa me haka sa kake yi da aka tafi yakin yarmu sai gashi nan wannan kwalkwalin nashi ya faɗi ya ce duk yadda ake a ɗauko min wannan kwalkwali a nan sahabbai jewa sun rasu saboda ɗauko wannan hulan da aka ɗauko shi sai aka ce me yasa kai haka ce wannan akwai gashin manzon Allah a ciki ku ji abin da yanzu yake cewa fa halaka rasa qaftara nasu eh, jawani bisharihi fasabaktuhum ila nasiyatihi fi hazihi ai muqaddamatu ra'si faja'altuha sai na sa gashin manzon Allah akan silken fulansa falam ashhadu qitalan wa hiya ma'i illa nasrata babu wani yaki da za mu fita in dai wannan fulan da gashin manzon Allah yana sa in dai na je da shi filin yaki to wallahi tallahi sai mun yi nasara a wannan yakin in ji Khalid bin Walid saboda aka yi ruwa musulmi daga karshe muna kira akwai albarka a cikin mutane sha sama Allah ya boye waliye a cikin mutane saboda kowa ya girmama mutane akwai albarka a tare da manzanni abin da yake tare da su kuma akwai albarka kuma sahabban da su suka kawo mana tauhidi su kuma su suka yi wayannan abubuwa saboda haka Allah ya bamu albarkacin manzon Allah kuma Allah ya bamu darajar manzon Allah muna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana halin da muke ciki Allah ya yi mana wannan masifa ta talauci da muke ciki hakika kasa dai muna cikin masifa muna gaya wa ƴan uwa mu saya da addu'a dan wannan halin da muke ciki to wallahi tallahi sai mun tashi da gaske dan dai tausayi dai kam zamanin da aka raba tausayi ma ba a halicci wannan gwamnatin ba kwata-kwata abin da sunansa tausayi kwata-kwata ba su san shi ba a jin kai yanzu ne ku duba wai a arewa kusan sati yanzu wuta ma ya gagare mu kai ka san da ranar nan in suna da halin da za su hana ta da sai sun hana ta kun sa shinkafa ya yi tsada kun sa muna cikin bala'i mai ya yi tsada yanzu kawai dan hasken da za mu kalla ma shi ma ta gagara to kaga abin nan ba mai sauki ba ne saboda haka wallahi tallahi kowa ya saya da addu'a Allah ya raba mu da wayannan bayan Allah lafiya eh Allah ya dawo mu da mu cikin hayyacin mu mutum kana gani yana tafiya shi kadai yana magana wallahi tallahi shi ya san abin da yake damunsa mutum in kuka sati daya sati biyu wata daya wata biyu ba ku hadu ba in kuka hadu inda kasan ya kwanta a asibiti shi kuma ba inda ya tafi yau ce kawai yake damunsa saboda haka kuma babu zamanin da yanzu gwara mu bayan uwa musulmai wallahi tallahi masu kudi sun fi mu tashin hankali masu kuɗi wallahi tallahi sun fi mu tashin hankali kun san dalili wannan gwamnatin ta talauta duk wani mai kuɗi a ƙasar nan yanzu misali shekara ɗaya da wani abu da ya wuce a ƙasar nan tirelan mai ɗin bai wuce miliyan biyar shida bakwai ba wanda yana da miliyan talatin hamsin mai kuɗi ne shi a cikin harkar mai amma mai miliyan hamsin ishirin talatin yanzu an kore shi daga harkar mai saboda me tanki guda ɗaya yanzu sa ya kai miliyan sittin da wani abu inda ya kai 50,000 to kaga in in miliyan ɗinka ishirin talatin da kana siya moto uku hudu biyar yanzu miliyan ɗinka ishirin talatin sai dai ka siya compartment guda ɗaya kai in kudin ka miliyan ɗari ne ma yanzu kai ne yanzu mai karamin jari a cikin harkar mai saboda me miliyan ɗinka ɗari ba zai siya maka mota guda biyu ba in ka siya mota sama da miliyan sittin da wani abu sai dai in ka ciwo bashi kafin ka ɗauki mota biyu amma shekara ɗaya da wani abu da ya wuce fa in kana da miliyan ɗari sai ka siyo moto goma har canji ya rage maka kuma kar ka ɗauki wannan mai fa duk kasuwanci da kake yi in ka shige ta haka za ka same ta. in fulawa kake sayarwa in suga kake sayarwa in da kana iya ka siya trailer biyar goma to yanzu karfin jarin ka bai wuce ka siya mota daya ba in ma kana da karfin in ba karfi to kai ma an kore ka kawai dai a baka balance buhu 20 talatin ɗari shine ka shi yasa zaka je ka dubi shagon mutum da a cike yake yanzu a rame a bushe kuma ba kudin barayi suka sata ba a'a kudin ya shiga cikin kudi saboda yanayin bala'in yadda ya nunnunku kai ai daga nan yanzu ka sani ai yadda muke shan mai mai ɗaya a ce lita ɗaya dubu da ɗari biyu da wani abu wannan gwamnatin da inda bata canja ba abin ba zai yi kyau ba kuma muna gaya musu wallahi in muka fara mugunyan addu'a wallahi ba za su wanye ba billahi lazi sha sa muke bada wani in suka kuskura wallahi suka sake mannan ta kara gaba to ba za mu yadda wallahi su kashe mu da ranmu ba mu kuma muna da makamai muna da mizais amma na addu'a za mu aika yanzu jiya mutane nnpc allah ya gafarta musu musulman cikin wajen mutum takwas sun faɗi a teku sun mutu gawawwakin su ma wasu ba a samu ba ma'aikatan nnpc to haka allah yana da iko in kuka takura shi ma zai takura muku wannan shine addu'ar manzon Allah duk mutumin da ya jagoranci shugabancin al'umma na ya sananta musu to Allah ya sananta masa inji manzon Allah